يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an yau maraicin talata tara ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da sha hudu ko sha hudu ga watan yuni na shekara ta 2016 alhamdulillah yau muna tare da dan uwa malam jabir wanda allah ya dawo mana da shi lafiya kuma shi ma zai so ma tafsirin alkur'ani amma da harshen annasara kuma a daidai wannan lokaci malam gobe za a fara ko jibi malam insha Allah gobe ko jibi zai fara a jami'a ta jiha state, state university kuma da harshen turanci kuma a daidai wani lokaci karfe hudu da rabi na ji zuwa biyar da rabi ko kuma biyar zuwa shidda daidai yadda dai aka saba to allah ya masa muwafaka allah ya hutar da gajiya allah ya sa a kare abin da aka je yi lafiya kuma a dawo lafiya gaba daya sai mu samu mu daga mu mu huta muna cikin suratul isra' mun kwana kan aya ta hamsin da tara inda tabaraka ta laike maganan ukubobi da ya yi ma al'ummomi daban-daban a can baya har ya ce da yawa an yi musu ukuba ne akan an zo da aya sun karyata don haka wannan al'umma almarhuma allah tabaraka ta'ala bai karɓa duk kiraye-kiran da mashirikai suka yi na a saukar da ayoyi mu'ujizoji da suke cewa ba saboda idan ya saukar da su babu sauran jinkiri da zarar sun karyata halaka su za a yi wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس من زال لك تنا لوكة مكا gaya maka cewa inna rabbaka hata ubangijinka ya kewaye sha'anin mutane gaba ɗaya ilman wa ƙudratan allah ya kewaye sanin komai na mutane ba abin da ya fuku gare shi sannan ikonsa ya kewaye su ta yadda ba su isa su yi wani abu ba bisa yardarsa da amincewarsa da haka mutane ba su da wata makubuta ba su da wata malaba ba su da wurin da za su tsere su bar allah maɗaukakin sarki wannan shi kaɗai ya isa ya zama wa'azi ga mutane cewa su zan su tsoron Allah domin duk inda kake kana karkashin iko ubangiji kana cikin damkar ubangiji wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mal'unata fil qur'an Allah ce abin nan da muka gwada maka ka ganshi a mafarki ko ka ganshi a fili ka faɗa ma mutane ba mu sanya shi ba sai don ya zan fitina ga mutane ya zan jarabawa ga mutane shine abin da ya faru daren da aka yi isra'i kuma aka yi mi'raji kamar yadda muka yi bayani can baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari da yawa wasu ya zama musiba gare su ya zama fitina suka karyata wasu masu dan rauni rauni imani suna da musulunci amma suka canza wasu wanda daman kafirai ne sai suka kara cewa yanzu mun kara tabbatar da muhammadu bakareci ne wal ya zubilla kaga wanda ya zama fitina a gare su to nan da Allah ya ce ru'yal lati arenak malamai sun tattauna akan wani irin ru'uya ne tunda mun yi bayani cewa da gangar jikinsa ya isra'i ba da mafarki ba inda kawai ce ya yi mafarki an yi isra'i ko an yi miraji ba wanda zai karanta shi don kowa ba yana mafarki to amma wasu malamai na ganin cewa sai da allah ya nuna masa shi a mafarki sannan ya tabbata waƙiya a mafarkin ba zai faɗa wa mutane ba don ba abin ba wani ba wata mu'jiza ba ce don ya mafarkin ya tafi sama kai ma za ka yi mafarkin ka tafi sama amma da ya faru hakikatan sai faɗa wa mutane kamar yadda da Aisha take cewa fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi idan annabi ya mafarki tun lokacin da aka kusa bashi annabta da zaran ya mafarki sai abin ya zo kamar asin da asin kamar ƙwarya kwacciya da barfinta babu bambanci kamar ka aji kofin ruwa guda biyu iri ɗaya suna da bambanci to haka abin da ya gani a mafarki da wanda yake aukuwa to sai Allah ta'ala ya ambaci wanda aka gani din a mafarki wa shajaratul mal'unata fil qur'an ita ma wannan itaciya wannan bishiya da Allah ya ɗebe mu albarka wadda ya bada labarin ta cikin qur'ani Allah bai bada labarin ta ba sai dun ta zan fitina ga mutane lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wata bishiya a cikin wuta tana ta tsiro ta girma a cikin wuta sai suka ce ya za a yi bishiya a cikin wuta inna shajaratar zakkun tsamul asim Allah ya ce itaciyar zakkun cikin wuta take kuma 'ya'yan da take haifawa su ne abincin 'yan wuta Saska suka ce ya za a yi duniya itaciyar tashi cikin wuta inda ma ba ruwa ba ta tashi to ina ga cikin wuta inda wuta take ce Allah ce to waɗannan mun faɗe su ne don su zamo fitina ga mutane wannan na cikin abin da ya sa allah ta'ala bai yawaita ba da dukkan labaran da ko labaran abubuwan da an tafi ba saboda gudun karyatawan mutane kun ga yanzu shekaru ashirin da suka wuce in aka ba wani labarin bluetooth ba zai iya gaskatawa ko kuma akalla hankalinsa bai iya ɗauka shekara ashirin da suka wuce ko abin nan zanda a ce yanzu ina da makarantar alkur'ani guda hamsin kowane ya karanta ƙur'ani daga bakar habi rabbin nasi a wannan handset sai in ɗauko handset ɗinka sai in zoza su sai duk ya kwashe su cikin rabin sakan sai wani ya ce a wannan ai ba magana gaske hankali bai ɗauka wannan to kuka duk abubuwan ci gaban nan na zamani Allah ya yi nuni ga rashin ƙur'ani amma bai fito da su ƙararra ba saboda mai saboda in an faɗa hankalin mutane a lokacin bai iya ɗauka kamar da Allah ta'ala ce wasu sama'i ta hubuk allah ya rantsuwa da sama mai hanyoyi na sadarwa da na sufuri da na isar da saƙonni hanyoyi masu ɗaukar bayanai iri-iri to ga so yanzu da waɗannan hanyoyin ne muke watsa rediyo muke watsa shirarruwan talabijin muke karɓar saƙonni na handset muke karɓar email muke karɓar abubuwa iri daban-daban har da bluetooth ɗin ai ta hobuk ɗin ne yake bi hanyoyi ne allah ya tanadin su cikin sarari wanda ba mu ganin su da idanu to kaga ƙur'ani da ya fito ƙarar ya faɗi wasu abubuwan da za su faru aka ce ɗan adam zai ƙera zai yi wani ɗan tsuntsu wanda mutum ɗari bakwai za su shiga ciki kowa da guzurinsa a ɗauke su da gabas cin duniya a kai su yammacin duniya cikin wuni guda sai ka ce a lahira dai a iya wannan amma ba dai a duniya da in ka ce ka kwana makka ka yi ni najeriya sai zan abin ban tsoro da ban mamaki shekaran jawar haka ila malam jabir yana london ga shi yau cikin birnin shehu kuma ba wata wahala sai a ce wannan dai annabi suleiman dai an ba shi wannan mu'jiza sai mu ce to annabi muhammad ma sallallahu alaihi wasallam an ba shi wannan mu'jiza ga al'ummarsa Allah ta'ala ya ce wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira muna tsoratar da mutane amma kuma abin da muke tsoratar da su ba wani abu yake kara musu ba banda yin dagawa da zalunci da wuce iyaka wato ga al'adar dan adam bai cika iya kwatanta abin da bai gani da idonsa ba saboda haka ko an faɗa masa abin da bai gani sai zan bejin tsoronsa to amma kaga da allah ta ke maganar wuta ai mun ga wuta kuma kowa ya san wannan wuta ta duniya lokacin da take balbali na adam bai iya shiga a cikinta amma sauran abuwa wanda baka gane mai idonka ba baka iya kwatanta ita ma wutar an gaya maka wannan fa wankakkiya ce sai da aka sa gulbi in aka wanke ta sannan a kawo ta to ga original din za a jefa kai idan ka saba ba Allah kaga ya kamata hankalin mutum ya dauka wa idh lil mala'ika وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم واستفزر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم من زال الله كباس لابار اللوكة دمك قياما ملائكو muka ba umarni usjudu li adam muka ce ku gaida annabi adam ku masa sajada wato annabi adam da allah ya halice shi ya ba wa mala'iku labari zai kawo shi a matsayin khalifa mai raya ƙasa sai da suka yi jayayya jayayya ta neman bayani allah ka kawo wanda zai yi barna ya zubar da jini a doron ƙasa sai ce to aina san abin da ba ku sani sai allah ya sanar da annabi adam ilimin abubuwan da ke cikin duniya saboda haka shi ya fi cancanta ya raya ta to ganin falalarsa ta bayyana ilimin sa fito ga fili sai Allah ce usjudu li adam to ku gaida adam duk fifikon duniya na ilimi yana gaban shi duk abin da aka fika in ba a fika ilimi ba to ana bayan ka duk wanda ya fika da ilimi to ya riga shiga gaban ka sai Allah ce mala'iku to yanzu tunda falalarsa ta bayyana ya fiko ilimi to ku gaida shi ku yi masa sujuda ku duka masa fasajadu sai suka yi sajada illa iblis sai shaidan iblisu dallisu shi ne ya yin sajada qala asjudu liman khalaqta tina ce haba ubangiji ina kallo fa yi shi kuma na gani laka ce yanzu laka zan masa juda haba ubangiji a ɗaya ayar ya faɗa ya ce halakta ne min narin wa halakta min tsini ubangiji ni za ka da shi ni fa daga wuta ka yi ni fa kuma ina kallo daga laka kai sanin ka ce ni in masa sajada ashe ka ba ta yi min sajada shi yasa wasu suke cewa shaidan shi ya fara kiyasi a duniya ya fara kiyasi kwatanci ko ba kawai to ga mutum ya cika kwatance kwatance jaye masa ba karatu gare shi ba eh addini ba kwatance kwatance bane kwatance kwatance shaidan ne ya fara su ba laifi a buga misali ba laifi a kwatance in ta kama don a fahimta amma in kaga karatu ya koma kwatance kwatance wala gara ka kauce mishi kai gaba قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا kunga ubangiji ɗauke suke yana gutsuro maganganu da suka yi danganci isar adam da iblis wurare daban-daban ana sai tsallake wani episode mai muhimmanci saboda anan ba shi ake so a kawo wani episode ne shine cewa yaƙi yin nan allah ya ce to ka fita daga aljanna ko ba haka ba qala khruj minha mazmuman mazmuman mazmuman madhura ka fita kana wulakantacce aka kore shi to sannan sai ce to ubangiji ina neman alfarma guda daya. qala rabbi anzirni ila yawmi yub'as ubangiji ina neman alfarma ka yi mini jinkiri ka bar ni da shi da zuri'a su har su ƙare rayuwarsu ya zan ina raye qala innaka min minal munzarin aka ce an maka shi dan ma ya addu'a an karba don karka dauka wai Allah baya karba addu'a sai ta masoyansa har ta maƙiyansa yana karba karka dauka in kai addu'a in kana masoyin Allah dole dai ya karba a'a wani lokaci masoyin Allah zai addu'a Allah bai karba ba saboda mi saboda karba addu'a ba shine alheri ba gare shi ko kuma saboda akwai wani tanadi da ya masa wanda ya fi karba addu'ar gare shi to da Allah ya yi masa jinkiri qala ka hadha alladhi karamta ya ce ubangiji kana ganin ka wato kalman kanta babu ladabi ko kaɗa a cikinta? Ba ka dibi ubangiji ka ce masa ara'aitaka ka ka shi ubangiji yana iya ce ma bawan saka ko ba ka? amma bawa ya ce ma ubangiji ka ka babu ladabi a ciki wanda ya nuna shaidan bai yi tuba ba kuma bai da niyyar tuban kuma wallahi da ya yi da Allah ya karbe shi amma haka Allah ya tsara Allah ya yi cewa shi ne wanda za a jarabce mu da shi da shi ne za a gane 'yan wuta da shi ne za a gane 'yan aljanna in ka bi shi an san inda za ka in ka yi ƙoƙari ka gudu ka bar shi kuma an san inda za ka na hadal ara'aitaka hadal ladhi karamta alayya kaga wannan da ka dora shi a kaina ka bashi matsayi da daraja bayan a gabana ka halicce shi la'in akhartani ila yawmil qiyama na rantse da Allah in kai mani jinkiri zuwa ranar alkiyama la ahtani kanna zuriyata duk sai na halaka zuri'arsa illa qalilan sai yan kadan kaji dalilin da ya sa wa qalilun min ibadiyash shakur wa qalilun mahu mutanen kirki ba su kai yawan miyagu duk yawan nan namu da kake gani in mun cika masallaci ran juma'a masu shashanci sun fi yawa sanadun musulmi a duniya a kowane zamani inda ce kana maganar duniya to wayanda ba musulmi sun fi yawa a cikin musulmi masu godiyar Allah ba su kai yawan kuma masu butulce ma Allah ba wayanda komai aka yi za su ce alhamdulillah ba su da yawa saboda me saboda shi yana da nasibi mai yawa a cikin to kalilan din nan da da ya faɗa su ne Allah ta'ala zai magana can gaba inna ibadi laysa laka alaihim su ne kuma Allah ta'ala ke cewa illa shi shi da kasa ke cewa illa ibadaka minhumul mukhlasi sai zababbu daga cikin bayanka ko kuma a wata qira'a illa ibadaka minhumul mukhlasin sai masu yi don Allah su ɗaya bai yawa da su duk wanda in yayi abu na ibada zai yi da kaifi guda da zuciya guda to shi shedan bai iyawa da shi da kansa ya faɗa qala dhhab Allah ce to tafi an jiya faman tabi'aka minhum duk wanda ya zaɓe ka a cikinsu ya bi ka fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura jahannama ita za ta zan sakamakon ku da kai da su kuma sakamako wanda ake cikawa gwargwadon abin da kuka aikata wastafziz man istata minhu an baka dama wato ka girgiza ka yi barazana ka tsoratar da waɗanda ka samu iko cikinsu bi sautika yi amfani da muryarka da yawan malamai anan sun ce abinda ake nufi da muryar shaidan shine music kiɗa waƙoƙi irin waɗannan na jan hankali shaidan zai amfani da su ya bushe zuciyarka ya raba ka da Allah a ɗaya ayar wa minan nasi man yashtari lahwal hadith nan kuma an ce bi sautik sautin shaidan akwai hadisi da ya ce sauti biyu an la'ance su na farko sautin kiɗa idan ana murna na biyu wato ƙarar masu kuka idan an yi mutuwa duka buryoyin shaidan ne to shaidan zai yi amfani da muryarsa wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik ka yi ƙoƙari ka yi musu hargowa bi khailika wa rajlik da duk ƙwanka da kwarkwatarka da kai da zuri'anka da duk wanda kake da iko da su don haka shi ɗaya yana da runduna kuma rundunan nan kullum aka waye gari zai watsa ta za ta shiga ko'ina da ko'ina yana da 'ya'ya wanda za su je su yi ta haɗa husuma tsakanin mutane su yi ta ingiza mutane zuwa ga ma'asi da sabon allah wa sharikun fil amwali wal aulad kuma an baka iko in ka samu dama ka yi tarayya da su a dukiya ka yi tarayya da su ga abinci ga 'ya'ya so dukiya akwai dukiyar da ba kai ɗaya da ita ba da shekan duk dukiyar da za ka taskace ka kasa fidda zakka a cikinta ba ta kace kai kaɗai ba da shekan shi sa Allah ta'ala ce yau bai yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biya jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyar za ta zo kamar kumarci tana saran mai ita yana gudu tana bisa tana ana maluk ana kanzuk ana maluk ana kanzuk kudin da ka baro ne ka tsaya naka ne ka ce bayan a can duniya an rabe matarka ta samu 'ya'yanka so samu masoyanka so samu maƙiyanka ma so samu to duk da abinci ka ajiye yana ya kai tarayya da shi a cikin cin abinci. da zaran ka aje kwanon abinci ba kai bismillah ba ka sa hannu ko ka sa hannun hagu shikenan shi ya samu abinci a shimfiɗar ka in ka zo ba kai bismillah ba ba ka kakkaɓe ba kuma shi ya samu iyalin iyalinka in ka zo kwanci da su ba kai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta ba to tare za ku yi saduwar kuma abin da za a haifa naku ne ku biyu in ka ce yi maskaranta sai ya ce yi wurin kwallo in ka ce je masallaci sai ya ce je sinma kana ba shi umarni shi ɗaya na ba shi umarni saboda ku biyu kuka haife shi wa'idhum Allah ya ce kai ta musu alƙawuran na naka na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura shaydan ba wani abu yake yi wa mutane alƙawari da shi ba illa rudi ba ya da wani abu a haƙiƙa ne in ban da rudi da yake mutane ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu minhu wa fadla idan shaidan na tare da kai ko sadaka za ka yi sai ka yi niyyar yi da sai ya sa ka rage in ka ɗauko kafar ka za ka je wurin alkhairi sai ya karkatar da kai zuwa wurin shirin ba ma ido mu shaytanu illa ghurura shaidan ba wani abu yake musu alkawari da shi ba in ba roƙi ba sannan sai Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina waɗanda suka sifaitu da zama bayi hakikatan to laysa laka alaihim sultan baka da iko akan su bayi masu tsoron Allah shaɗan duk wanda ya bai halaka su bayi masu ikhlasi shaɗan baya yi masu bayi waɗanda suka mai da al'amarin su ga Allah masu tawakkali shaɗan bai iyawa da su sau da haka shaidan ma yana da irin nashi jama'a in ka kashe ɗan ya ja ka to daman cikin irin jama'ar sa kai akwai waɗanda sun gagare shi bai iyawa da su wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijinka ya isa ya zamo madogara ta wanda ya bi Allah ya zama ya kauce mashaidan wannan ya nuna kenan kauce mashaidan din ma sai mun dogara ga Allah sai mun bi daya gajin ubangiji ba ka iya kauce matafarkin shaidan sai da neman agajin ubangiji shi yasa kullum ake koya mana isti'aza fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah don Allah ka ya isai tsare ka daga shaidan ya zo maka ta sama ya zo maka ta ƙasa ya zo maka ta dama ya zo maka ta sun malatin nan min bayna yadihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum shakirin ya zo dama ya zo hagu ya zo gaba ya zo baya to ya za ka yi da shi ka kubce masa nan ya faɗo mata nan ربكم الذي يزجي لكم الفلك ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من قبله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ubangijinku shi ne ke kutsa wato abin nan jirage a cikin tekuna saboda ku allah ke sanya suna tafiya a saman tekuna dauke da ku da kayayyakin litabtago min fadli domin ku nemi falalar ubangiji ku yi kasuwanci ku ɗauki haja da wata ƙasa zuwa wata ƙasa ku je wata ƙasa ku yi odar kaya ku kanku ku yi safara ta hanyar jirgin ruwa innahu kana bikum rahima hakika ubangiji ya zama ya kasance kuma bai gushe ba mai jinƙai ne a gare ku in ba don jinƙayin ubangiji ba da duk wanda ya hau ku sai jirgi ya kifar da shi wa idza saku ad-durru fil bahri ku mushrikai idan mugun abu ya cin maku a cikin teku dalla man tad'una illa iyya duk wanda kuke kira sai ya bace in ba Allah ba sai zan ba kwa iya kiran kowa a wannan lokaci sai Allah falamma najjakum ilal albarri a lokacin da Allah ya kubutar da ku zuwa tudu a arattum sai ku kauda kai daga Allah sai ku koma ga shirka wa kana al-insanu kafura shi dan adam ya kasance mai yawan butulci ne wato jahiliyar larabawa sun san allah kuma sun san shi a allah maɗaukaki amma suna ganin gumakan da suke bauta wasila ne wasita ne ana bi ta kansu ne a kai ga allah to amma fa ana neman su ne lokacin da ake cikin yanayi mai kyau idan hazo ya turmutse ya lalace to ba a yi ta kansu direct ake zuwa wurin Allah da haka mai neman haifuwa zai je wurin lata mai neman kuɗi zai je wurin uzza duk abin da kake nema zaka je neman sa'a wurin gumaka sai suna ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne kawai domin muna son su kusantar da mu ga Allah to amma in bala'i ya faru kaman jirgi yana so ya nutse a cikin teku ko wani abu daban wanda yake na tashin hankali idan kura ta biyo mutum a cikin daji idan ya lura lalle yanzu bai iya kubutar da kansa to baya tuna rata da uzza nan kan direct sai ya je wurin Allah madaukaki sai Allah ya ce to ai wannan shirme ne ke yasa da yawan malaman tauhidi ke cewa gara shirka da da ta yanzu domin masu shirka a yanzu a yanayin wahala ma ba su kiran Allah in sun shiga kunci wani suke kira ba Allah kowa da waliyinsa kowa da shayinsa wani yana da gausinsa to kiran wani ba Allah ba a lokacin musiba yana cikin manya-manyan abubuwan da Allah ta'ala ya zargi mushrikai da su kuma yace ba a kiran kowa in ba shi ce ce dalla man illa iyyahu duk wanda kuke kira in ba Allah ba bace muku falamma najjakum ilal bari lokacin da Allah ya kubutar da ku zuwa tudu kaga kenan ke kubutarwa da haka waye isai ce ana kiransa a lokacin musiba babu shi in ba Allah to da lokacin tsanani da lokacin sauki duk gaba ɗaya Allah ake kira amma dan adam ya cika yin butulci afa amintum أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ فإذا كنا غنيا gani yanzu دقاق teku kuna cikin ruwa wai kun yi ma Allah wayo kun daina shirka kun yi tauhidi a ruwa Allah ya kubutar da ku yanzu kun fito kun koma ma shirka afa amintum an yaksiba bikum janibal barri to kun amince kun samu lamuni cewa Allah ba zai yanke wani yanki na ƙasa a sabu zai zai ƙasa ku fada ba idan teku bai kama ku ba tudu bai iya kama ku aw yursila alaikum hasiba ko Allah ya aika muku wata tsakuwa ta azaba sun mala ta jidu lakum wakila sannan ba ku samun wani mataimaki ba ku samun wani madogara in ba Allah ba am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko ko kun aminta Allah ba zai sake mai da ku a cikin tekun ba fa yursil alaikum qasifan min ar sai ya aika muku wata irin guguwa wadda za ta girgiza jirgin da kuke ciki ta bankaɗar da ku ta jirkitar da ku ta zukkuce ku cikin ruwa fa yukhriqukum bima kafartum sai Allah ya nutsar da ku saboda kafircin ku summa la tajidu lakum alaina ta tabiya sannan ba ku samun wani wanda zai muku follow up ba wani wanda zai mutaba'a ba wani wanda zai bin Allah ya ce Allah lamarin mutane a sassauta musu a fito da su a kubutar da su ko a yafe musu ko a sa su aljanna kenan in kayi ma Allah wayo ga tunaninka to kai ne wawa kai ne baka da wayo saboda baka iya kubuce ma Allah da cikin tudu da kan tudu da cikin ruwa duk karkashi iko ubangiji kake lokacin da kaga accident na mota ko hadari na jirgin kasa ko na jirgin ruwa ko na jirgin sama kana ce kana ta kiran Allah da Allah ya kawar da wannan matsala ka dawo zuwa ga sabon Allah ka aminta Allah ba zai sake mai da kai cikin jirgin ba ko ka gama shiga mota kenan ko shikenan baka koma gitta ma jirgin kasa to abinda an wajibi ga mumini duk inda yake zan Allah yake tsoro kuma Allah yake kira ka kira Allah fi raha ka kira Allah fi shidda ka san Allah a lokacin daɗi lokacin waya shi kuma Allah sai ya nuna eh ya san ka ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يتي ولقد كرمنا بني آدم حقيقة والله من درجة بالأدم الله تعالى يا متن تامو يا درجة تامو يا دوك كامو يمن أبين دبيوا دو سوران هلتو با وتا halitta da ke zozayya da mu in ba mala'iku ba to mala'ikun ma kuma an ce su yi makakanmu sujuda wa gaba kenan wa yake da ɗaukaka su sauran halittu gaba ɗaya sai allah ya mayar da su ƙarƙashin ikon shi sa duk wata halitta ta ubangiji in ba aljannu da ba mu gani ba to muna mata keji mu keɓe ta mu iyakance ta mai mata wuri da haka in ka zo ka ga zu za ka ga duk halittu allah iri iri mun keɓe su mun kewaye su mun adana su kuma komi haɗarin halitta komi wahalarta ɗan adam allah ya bashi dabarar yadda zai kamo ta ya sarrafa ta da dawo karkashin kula wasa tana ji yunwa tana jira zai bata abinci haka dai ko ba haka sannan duk abin da a duniya Allah ya hore mana yadda za mu sarrafa shi dan adam kaɗai ne yake iya buga takarda ya sa alƙalami ya yi rubutu ya ajiye bayan shekara ɗari shekara dubu wani ya zo ya karanta ya gane abin da a cikin tunaninsa ɗan adam ɗaya haka ko biri yana rubutu ana ba shi takardar rubutu yana rikodin maganar sa yana gabatar da huduba da jawabi da sauransu bai iya Allah ta'ala ya darajanta mu ya mutunta to kuma babbar darajanta wadda ya mana sai ya bamu manuwal na rayuwa sai so kuma da qur'ani wanda da shi za mu yi amfani mu yi rayuwa nagartaccen rayuwa mai mu kaɗai ake so kan qur'ani mu karanta shi yasa duk da aljannu da abokan haihuwar mu babu annabi ko guda a cikinsu babu littafin da su aka saukan mu sai dai su zo su yi karatu a wurinmu ko ka taɓa jin babban malamin da aka ce ba wanda ya karanta da shi cikin mutane shi wata tun gata aljanu yake zuwa yana ɗauka karatu ka taɓa ji babu shi amma su aljanu suna zuwa su yi karatu gare mu nan da muke tafsiri kar kuma mamaki muna tare da su bayin Allah ne mutanen kirki wanda ke zuwa su saurari tafsiri akwai su qul uhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا to Allah ta'ala ya darajanta babbar darajar da ya muna sai ya fara ta ga halittar mu kaɗai ke tafiya tsaye fuskan mu tana gaba kanmu yana sama sauran halittu doki suke tafiya faminhum man yamshi ala batni wani jan ciki ma ya kai don allah da kai da shi wanka darajar ta ga halitta aminu mai yamshi ala rijilai ne muke aminu mai yamshi ala arba wanda yake tafiya dudduke da kai da ke tafiya miƙe wani allah ya fi mutuntawa ka gani sannan kuma allah ya baka kwakwalwa ya baka basira ya baka ji da gani ya baka magana ya baka zuciya mai ajiyewa allah ya ce wa hamallahum fil barri wal bahri kuma sai muka ɗauke su a tudu da teku wato mana muka hore musu yadda suke tafiya ba bisa ƙawahunsu ba da ɗan adam yana hawan jaki yana hawan doki yana hawan raƙumi ya dawo ya fara sannafa keke allah ya ƙara masa basira sai ya babur sai ya yi mota yanzu ya yi tsuntsu mai fira yana tashi tun ana tafiyar wuni ɗaya daga sakkwato zuwa kano sai ya kai ma mayawa biyu ake aje kano aje kano a dawo a sake koma kano a dawo daga sakkwato kai ya kai ma a tashi a yawace duk duniya cikin wuni daya. duka wannan karramawa ce da allah ya mana a tudu da teku shi teku shine mafi yawan duniya shi ke da kashi 73 cikin 100 na duniya muke da kashi 27 saboda haka ko ina muna iya saduwa in ka tashi daga yammacin najeriya to za ka iya haɗewa da arewacin australia in ka tashi daga nan za ka ɓulle can ta ruwa to sai allah ya hore mana jiragen ruwa masu ɗauko kayayyaki mafi yawan abubuwan da muke amfani da su ba mu sani ba da jiragen ruwa ake safara su kayayyakin da muke oda daga ƙasashen waje domin an ce da jiragen sama za a ɗauko su za su yi tsada yan ce da mota za a ɗauko su za a sha wuya za a gama da yan fashi a hanya amma sai a zo da su ta ruwa amma da yake dan adam dan adam ne kuma kwakwalwan bai wayo ce ko a ruwan kuma ana karsana kun san karasina yan fashi na teku kuna tsakiyar teku za ga an kara muku wani abu sai a kwace jirgin sai a zo da makamai sai a juya jirgin sai a yi wata gaba da shi sai a sauke ku a kwashe hajar ku da kayan ku sai a koma teku ba ku san inda an kai da shi ba to sai dai da yake mugu shi ya sama kwantar mugu su kuma akwai 'yan sandan teku wanda su kuma suna gano yin ayi fashi sai su zo da jiragen sama suna yawo suna biye da jirgin ina yayi da can kuma sai a tatse su su ba a kama su duk wannan sai dan adam warzaqnahum min at-tayyibat Allah ce mun hore ma dan adam jin dadi baka san wata halitta wadda ke jin dadi a duniya ruwa da dan adam yake ji ba tun ma ba wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ma ba karni na baya bayan nan daga karni na sha sha bakwai takwas sha tara ashirin zuwa wannan karni 21 muke ciki ba jin daɗi kowane iri Allah ya hore mana in kuka lura duk halittu iyakarsu su tarar da abincin da za su ci su ci shi haka ba su iya sarrafa shi ko ka san wata halitta wadda ke ɗebi mangoro ta yaɗe wannan fata ta cire eh, wato ainihin naman ta sa ga blanda ta girgiza ta saka a roba ta sa a firiji ya yi sanyi ta kunna wuta sannan ta shashi mai daɗi ka san wata halitta da ke wannan je ma ga iya kasa ya hau ya ci dunya ya kaɗo ya kaɗo 'ya'yanta ƙasa amma kai komai kana sarrafa shi shi yasa akwai abincin da sauran dabbobi ba su iya ce shi yanzu misali shinkafa yadda take shan shirarta yadda Allah ya halitta ta duk dabbar da ka ba ita ta ci mutuwa za ta ko ka sussuke ka sheƙe ka fito da ita fara ake ce mata ko ba shan shera ba tsabar in ka ba akuya ta ci cikin ta zai kumbura sai ta mutu sun ce maganinta in ta zo ga gida ta ci shinkafa ciki ya kumbura to a hana ta ruwa a ɗaure ta kwana biyu don da ta sha ruwa shinkafa za ta dafu a cikin cikinta sai ta kumbura sai ta mutu amma in ka batta haka nan to za ta sha wuya za ta sha kishi amma za ta rayu to kai ko dan adam sai a wanke a cire duk wata kazanta a ɗora tukunya a hasa wuta a dafa sannan a zo miya a yi mata wani shiri na musamman ga kori ga magi sannan ga tumatir ga tarugu ga tattasai ga albasa ga alayyahu abubuwa iri-iri ka haɗa delicious kai kaɗai wurin buɗin bakin nan in ka leƙa gidan wani fa sai abin ya baka tsoro sai dai kuma ana ɗan cikin wani yanayi da abin ya rabu ko haka nan mun san 'yan kasuwa masu yi eh samari da dattijawa mun sani to Allah ta'ala ce warzaqna min at-tayyibat mun azarta su jin dadi ababin jin daɗi ka hau abin hawa mai daɗi ka gina gida kyakkyawa ka yi shimfiɗa ita ma mai daɗi ka yi kwalliya ka yi ado ka yi tsafta ka sa ƙanshi faɗa min wace dabba ke sa turare duk duniya wato jin daɗin da Allah ya mana ya wuce a kirga shi sa Allah ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ku yi kokarin ku kirgi ni'imomin Allah ba ku iyawa saboda ba su da iyaka ne la tuhsu Allah shi kadai ne ya san adadin ni'imomin da ya madan adam to daga babu wata halitta da Allah ya darajanta irin yadda ya darajanta mu babu wanda ya kamata ya godiya kamar mu faddallahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce mun fifita su akan da yawa mafi yawa daga cikin wayanda muka halitta fifitawa daga cikin fifita da Allah ya mana cikin mu sai zabi annabawa ya zabi manzanni ya zaɓi waliyai ya zaɓi salihai ma'ana dai suna kusa da Allah waɗanda ko a duniya ko a lahira su makusantan Allah ne a cikin in adam Allah ya zaɓe su yau mana dokun sai nan ka karanta ta yau mana dokun sun bi imamihim Allah ya ce manzo ka ambata ma mutane ranar da muke kiran kowaɗanne mutane bi imamihim da jagoransu kowace al'umma da manzonta kowane yanki da jagoran da ya shiryar da su ga gaskiya ko ya ja hannunsu ya kai su ga bata ka Allah zai rika kiran mu al'umma al'umma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iya samun waɗanda sun bi wasu ba annabi ba masu bin annabi sai a kira su tare da annabi su waye masu bin wasu ba annabi ba kuma sai a kira su tare da waɗannan idan mutanen kirki ne suna iya barranta da gare su kamar yadda annabi isa alaihi salatu wasalam zai barranta daga masu binsa bisa ƙarya ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah ni iya abin da na sani sanda ina da rai kuma ce musu ne su yi tauhidi wallahi ban ce su shirka ba kuma ni ina tsaye akan su yi tauhidin sanda ina da rai bayan ka ɗauke ni Allah kai annan ni ban san abin da ke faruwa ba kuma ba ni da hannu ba ruwa na da abin da suka yi in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah wannan hukunci naka ne ba bai maka jaya ba ruwana ba haka ban sa su yi shirka ba haka sai dai abdul da jelani zai ce ma da yawan kadirawa. wanda suka yi kadiriya ta zikiri zikirin su ya inganta irin na annabi zai ce waɗannan almajirai na ne Allah a bani lada irin wadda aka ba su amma waɗanda suka mayar da kadiriyancinsu wata ɗariƙa ta daban ta bin tafarkin annabi da shigo da wasu abu a barbaɗai waɗanda annabi bai koyar ba har su kai ma wahidatul wujud har su kai ma ɗaga darajan shi abdulkadir su da shi matsayin allah yana ba mala'iku umarni allah da cagawar zai da ce ba haka za a yi ba wa'annan abdulkadir jiran zai ce wallahi allah ba ruwana da su ni ban ma san su ba kuma ba kan tafarki na suke abul hasan al-ash'ari bawan allah ne mutumin kirki salihi daga cikin waliyai shi ma zai barranta daga ash'arawa da yawa wanda suka gurɓata tauhidi da sunansa alhalin shi bai sani babu shakka a da ya yi mu'tazilanci amma ya koma ga tafarkin sunna a mu'tazila bai wallafa ko takarda guda ba a sunna ya wallafa littafai da yawa mu kanmu muna da uku cikinsu yanzu haka to amma duk aka bar su aka jingina masa wasu abubuwa daban da bai san da su ba shi ma ranar alƙiyama zai barranta daga masu yin wannan to haka za a zo ga mutane bayan allah iri iri mujaddidi dan fodo ya karantar da tauhidi ya karantar da barin shirka ya koyar da sunna ya karantar da barin bid'a wa'inda suka yi shirka suka yi bid'a da sunan mujaddidi ran alƙiyama za su zo mu ne za mu shiga aljin mujaddidi mujaddidi ya ce ban san kuma ruwana da ku da barranta da gare su yau mana ci kulla yau mata ci kullu yau mana ku kulla unasin bi imamihim ranar da za mu kira kowace al'umma da jagoransu zaka wanda ya batar da mutane daga hanya to zai jagorance su ne zuwa jahannama faman utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka ba su littafin su ta hannun dama fa ulaika yaqra'una kitabahum nan babu fargaba za su karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba a zalunta su ko daidai da fatar da ke kan wato gutsurin dabino fatar da ke kan ɗan dabino to in akwai ta na alkhairi a cikin aikin su ba za a zalunce su ba wannan ya nuna kenan kowace al'umma tana da addini tana da littafi tana da manzo sannan kowaɗanne mutane suna da jagora ko dai wanda ya musu hanya zuwa ga shari'a ko wanda ya musu hanya zuwa ga bata kuma ranar alkiyama tare za su tafi don haka mutane gungu-gungu za a kira su kharijawa da wanda na batar da su shi'awa da wanda na batar da su haka duk wanda ya bace zai zo da wanda ya batar da shi ne masa jagora su je wuta tare ƙarshe jagoran su na gaba ɗaya shine iblis ya tashi ya musu hudu ba wadda babu bismillah babu hamdala bale salati a cikinta wa qala shaytanu inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum to jama'a kun dai ga halin da ake ciki yau Allah ya yi muku alkawari na gaskiya waɗanda suka bi shi kun can cikin aljanna wa wa'adtukum fa akhlaftukum na yi muku alkawarin zan baku daɗi to amma fa ni da mun ba iya baku daɗin zan yi wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ba wanda ni tilasta a cikin kira kawai ne sai kuka biyo ni ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiya ban iya fidda ku ba ku iya fidda ni فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كر كزرجين كزرجي كونه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني منكم لدو الشركة shirka da kuke duniya wallahi yau ni ba ruwana da ita wai yau ya barranta daga shirka yau shi shaidan ba ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Allah ce duk wanda ya makance da gangan anan duniya to a lahira za a makantar da shi a latilas wa adallu sabila hanyar sama za ta fi bacewa wato wanda yana kallon hanyar aljanna ya kau da kai ya kamar bai ganta ba yana kallo ga hanyar aljanna a alkiyama za a hana shi a juyar da shi da karfi zuwa hanyar wuta ana Allah ta'ala ya amfani da al'ama maimakon al'amahu al'ama shine rashin gani na ido al'amahu shine rashin gani na zukata ubangiji yana so ya ce ko da sun ga gaskiya da zukatansu za su sa idanu suyi yi biris kamar ba su gani ba haka ranar alkiyama mu kuma za mu makantar da su daga hanyar aljanna allah ka shirya da mu zuwa ga hanyar aljanna ka kare mu daga hanyar wuta wa in ka dole ya fitinunaka وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك hakika mushrikai sun yi kokarin su fitine ka daga abin da muka yi sa zuwa gare ka da taftari alaina ghaira suna kokarin su sa sai ka yi kage ka jawo wani qur'ani daban ba wannan ba ka kawo ka yi mana ƙarya ka faɗi abin da ba mu muka faɗa ba wa idan lattakazu ka khalila da haka ta faru to da sun mai da kai badaɗai da sun nuna ƙauna da soyayya gare ka ma'ana mushrikai sun yi iya ƙoƙarinsu su su ga cewa sun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan sassauta abin da yake faɗa ya dan yi ribas sun ce ka tafi giya biyar ka yi mana nisa ka dan sassauta ka dawo biyu ko uku mu tafi tare da kai annabi ya ce wannan baya iti bi qur'anin gairi haza au baddilu abin da muke so yanzu dai ka dan sassauta ka zo da wani abin karatu ba wannan ba ko ka musanya ka zo da wani ba wannan ba mana sun kira shi akwai lokacin da suka yi conference aka taru aka ce aika a kirawo shi manzo Allah sallallahu da yaji irin taron da aka yi gagarumin taro duk masu faɗa aji sun taro ne guda sai ya wata irin murna farin ciki yana zaton cewa yanzu dai sun sauya ra'ayi ko da ya ya tarar da fuskokin nan da gani fuskokin iblisai ne sun yi baki kirin sun sha toka sai aka ce mai jawabi ya yi jawabi a cikin su ce to muhammad mu dai ba mu taɓa ganin ɗan da ya ja iyaye ne zagi da cin mutunci ba irinka ba mu taɓa ganin ɗan da ya zama shu'umi cikin ƙabila su ba in ba kai ba iyayenmu suna kwance cikin rahama Allah kasa yau babu abin da aka sai ɓacin addininsu gumukan nan da muka mai da hankali gare su muka dogara gare su suna ba mu ruwan sama suna ba mu arziki duk ka zo ka ce aikin banza ne ka mai da kakanninka da uwayenka kamar wawaye marasa hankali yau shi ka tsira shi ka yi hankalin da kafi na uwayenka da kakanninka yanzu tambaya gare mu shin da kai da abdulmuttalib wai wani hankali ana tambaya tara da amsa <laughs> mu mun sai ya fi kakan nasa hankali amma yana yawa ya bada wannan zai ce ina eh, fi shi ba wanda zai ce ya fi kakansa ba ba haka ba sai ya yi shiru to da kai da hashimu wafi wani sanin abin da ya dace suka yi ta zaluka kalli ya shiru ya kyale su suka ce to saurara yanzu dai in wannan abin da kake yi kuɗi kake so to ka fito ƙarar ka gaya mana dukkan mana kowa sai ya raba dukiyarsa biyu sai a tara ma dukkan fi ma yare zauna lafiya mu kuma hankalin mu kwance ba wani abu ne mun maka haka in kuma mulki kake so to da mun ba mu da tsayen sarki sai mu naɗa ka kuma da mun dai ka gari sarauta ai kakanka babban mutum ne sai mu yi biki a gayyato duk duniya ta zo a naɗa ka kai a sarkin mu a zauna lafiya in kuma kana da sha'awa ga mata yana cikin bukatar ka to sai a diba duk matan da suka fi kyawo cikin kurin sha'awa sai a zaɓo maka budaren su ko guda nawa kake so sai mu auren masu in kuma muhammadu ka san cewa wata tabuwa ce ta same ka wani aljani na ka damun ka to mu kashe kuɗi mu je wani bokaye <laughs> mu nemo maka magani duk dai annabi sun shiru yana sauraron su sai da suka kare gaba ɗaya sai ce kun kare suka yi ce to to ku saurare ni sai ya ja kira ai kafin ya gama muƙaddiman su sun fara kuɗi mai kewa tsaye wato wannan fa yanzu in ba a yi wasa ba yanzu yanzu duk jaye ku zai yi gaba don haka la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi duk ku dade kunnuwan ku kada ku bari ajiya akwai matsala wannan abin da yake karanta in kuka bari aka ji shi wallahi shikenan kare ku ta kare to babu irin matakan da ba su yi ma annabi ba na ganin cewa ya canza addini ko ya sassauta tafiya ƙarshe dai Allah ta'ala ce masa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abudtu wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din ku je ku yi ku yi nawa to haka aka yi baran baran har Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya tabbatar da addininsa Allah ya ce wa idan latakhadhuka khalila da ka bi addinin su kan da ka san na kware a gurin su walaula an sabbatnaka ba domin da muka tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalilan da tsiri kaɗan ka karkata zuwa gare su wani na iya to kenan sai da ya karkata din sai muka ce sai mu ce a ai Allah ce waye eh, walaula an sabbatnaka harfu imtina'il limtina ba domin mun tabbatar da kai ba da ka kusa ka karkata kenan baka karkata ba don Allah ya riga ya tabbatar da kai saboda haka zo Allah walau kalilan bai karkata gare su ba amma ba domin kariyar Allah ba matakan da suka ɗauka da sun isa su sanya shi ya karkata Allah ce idan da haka ta faru la'azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa mamat da mun ɗanɗana maka ninki biyu na matsalolin rayuwa da ninki biyu na matsalolin mutuwa Allah ya aiko ka su kutum don ka ja su zuwa ga gaskiya sannan ka bari su ja ka zuwa ga bata to aiko da ka gamu da matsala duniya da ka gamu da matsala lahira sun ji dole ka alaina nasira sannan da baka samu wanda zai taimake ka kama mana ba wanda zai karbe ka da gare mu da haka ta faru ku duba yadda Allah ta'ala yake yi da manya annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa ana ce masa da ka karkata ga mushrikai to da ka shiga uku to ina ga wani ba shi ba da ka baka da wani gata wurin Allah banda ka bayan hanyarsa wa in kadu la yastafizunaka min al Allah ce tsiri ka dan ya rage wato su kore ka daga cikin ƙasa li yukhrijuka minha don su fidda kai daga ƙasar ta wa idan to idan kuma sun yi haka la yalbasuna khilafaka illa qalila ba za su zauna cikin ƙasar bayan ka ba sai dan kaɗan duk waɗanda ke da hannu ga koran manzon Allah daga makka abinda ajalin su wata goma sha bakwai bayan fitan manzon Allah duk gaba ɗaya sai da Allah ya sa aka gutsuri kawunan su ranar badar sai waɗanda Allah ya nufa da shari'a daga cikin su irin su Abu Sufyan su Allah ya san wani alkhairi tattare da su sai ya yi musu rabo suka tsallake rijiya ta baya sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina Allah ce wannan shine tafarkin wa'anda muka aiko gabaninka na cikin manzanninmu wala ta li sunnatina tahwila sunnar mu tafarkin mu ba ka samu wani sauyi a gare shi duk annabin da ya zo zai tsaya kyan bisa tafarkin Allah za a samu shirkai da shaidanun mutane da na aljannu za su yi kokari su kawar da shi daga tafarkin amma ba za su iya ba haka su ma magadan annabawa za su yi ta gamuwa da wannan challenge waɗanda suke da ƙarfin imani da ƙarfin sadaukarwa sai su tsaya ƙyan bisa tafarkin nan na Allah da manzonsa waɗanda suke da rauni kuma sai a karkatar da su sai santsi ya ja su su yi ta lalabiya, su auka cikin wuta Allah ya kare daga cikin darussan waɗannan ayoyi muna iya fahimtar cewa gwargwadon komawarka ga Allah gwargwadon sabati da zaka samu gwargwadon ƙarfin imaninka gwargwadon kamalar addininka ga Allah ta'ala ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalil tabbatarwa ubangiji ita ce tabbatarwa sannan wannan yana nuna duk matsayin mutum idan Allah ya masa ni'ima amma bai nuna godiya ga Allah ba to wannan zai zama abin zargi gare shi kuma zai iya samun matsala a kanta saudaka haka bayan allah mutane ne masu yawan godiya sannan wannan yana nuna cewa idan allah ya so halaka al'umma to sai yawaita masu barna a cikinta sai saukar da azaba gaba ɗaya a cikinta allah ka saukar da ka a gare mu ka ɗauki kunci da wahala da ke cikin wannan ƙasa allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu wadata arziki ka ba mu damuna mai albarka ka sanya albarka ga iliminmu ka sanya albarka ga aikinmu ka sanya albarka ga iyalanmu ka sanya albarka ga 'ya'yanmu ka sanya albarka ga makarantunmu ka sanya albarka ga kasuwanninmu allah ka taimaki shugabanninmu ka taimaki malamanmu ka yi mana kariya da kariyarka ka sa mu gama da duniya lafiya wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa da nastaghfiruka wa natubu ilayk